ta daribu tari an karanta baitocin na ga wajen baiti takwas bakwai ne na ɗaya baitil awwal ya ƙulu sha'iru إن هذا الطوفان الذي فتح الله له أبواب السماء وأن الطوفان da Allah ya buɗo ƙofofin sama gare shi Ba faggara lahul arda yuna ya buɗe idanuwan ruwa da ke kafa a shadidal inhimari wato kayi Allah ji kan sun fahimci addini saboda wankuwan zukatansu mu ku gashi yanzu mun fahimta kuma yanzu jahilci ke aikin yanzu an an ce maka da akwai lafiya a nan kasa na aiki ka jin mutane kawai kake mai faɗin magana man yi ta akwai lafiya kasa yadda ka maza aza ba sai ka kai mu wurin mu gan shi ba yanzu can wannan hanyar ruwa ne a kwanta kasa mai yawa lokacin da ruwan tsohon Allah ba da umarni na kasar na ya fushi. kawai ruwan na na abu na yana kusa cin cin kinau ruwa mai kwance su ma mun an duba za a ga hanyoyin ruwan da an san tsakanin su can akwai ruwa can akwai ruwa wancan ruwan da can aka faso shi sai abin da ali wancan akwai kaza wancan akwai kaza Allah ya bu na kasan kawai zai iya shan da na sama can ba kwan ba iyaka falsafa ba ala amrin kada kwaje wanda bai imani da Allah ba wannan an ba mu labari ko sama da shekara dubu ɗaya akwai ruwa kama a kwance shi ne ma da idan sa ne aka halaka annabi aka halaka jama'a masu tsarin kai wayanne yake maganan da gaba kai ne bako kabiru masu hakan kafa suna iya kallo ruwa zai su tsaye eh kai ne go eh, lokaci kafin su fitira ne ban ya haɗe su da diga ya je ne fafa wani wani tsimmanin ruwa ke gani na fa daga cikin karfin kai na har bosu tun gafa wannan tun mutu yana kusa yana zagewa in yayi nisa hannu ka da shi ke nan sai jango tun yan da jango hmm? muna zaune cikin wani ga shi yanzu Allah na nuna mana ayoyin fil afaki da fi an fusiku kuka ga wannan tufan allazi ya fataha Allah lahu abwaab as-samai wa fajjara lahu al-ardu uyuda jaa shadid al-inhimal liyahlika bihi al-kharijina don halaka yan tawaye da wannan ruwan ɗin ala da wata no makanar da ala shayaru sai ga mai wa kai yi a magana da yi ba a tsakaci ba dalilin wannan ruwan tsofana da ya hada tsofan na ukura بين المذكورة o موضوع قصيدتي ترى wanda ya yi daidaita wannan kasida ta shi ta ta'aziyya haitu ja'ala tsofana ita tsofanin da aka yi domo'o kadimatu lidduniya tsohon hawaye ne na duniya duniya ce kai kuka kai kuka har ta cika ruwan duniya saboda ko kamanta wanda ya mutu bakan biha muqaddaman faqada ko muqaddiman wanda an fara yasa faqada zalika al-aziz na rasa abin faransa wancan mutumin ɗin. Wahuwa abu gari mamuki. Bi zalika ila janibi hasanin hatta lili, amma ya kau kyakkyawan kafa dalili amma fa albulu a hasanin dalili a ta'alili ko bulu ya yi tasa. Sai ka koma ka kalli baiti. karatun ku me bai kai bakat fakadakan dunia kadiman bitar'iha ku makada laha fi salisid dahari tufanu abin da ke damu wani lokaci ba a dawa kan sauna ai wani san bai kamata karanta shi ba kamar na karanta shi ne da aka gane to kaga sai ka dawo kan wanda ya eh, ka zauka da wannan sai ka sake duba kaga ya fito maka insha Allah in dai kuna duba wanka kai ko ba kwa duba da jigo